alaikum wa rahmatulah wa barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ƙaddarawarsa da kulura shi da rahama shi da rinjaya shi da buwaya shi da ya ba da iko bisa ga wada an ka alkawanta bayanin cewa akwai muhadara da za a gabatar wannan gari na kasirawa garin jalalu wanda yake da cike da tarin albarka yau wannan rana ta talata wadda abu rera muhammad limamin masallacin abubakar siddiq da yake cikin gidajen al'ustar zai gabatar to muna yi ma yan uwa jama'a musulmi ba ta alhairi bisa ga kokari da himma da allah ya ba su na tawowa domin su amfana kamar wadda aka ji takin wannan muhadara shine bambanci tsakanin shi'a da kuma sunna ko kuma bambanci tsakanin sunna da shi'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi muwafaka bisa ga karanta abin da yake tsawaba mu kuma Allah ya amfana shi mu ga abin da za mu saurara Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna ka kai muna muwafaka da dace ga dukkanin al'amuran insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da aka alkawanta ba tare da wani jam lokaci ba malam zai ci gaba da gabatar da wannan muhadara Allah shi mishi muwafaka fata da muke yi waɗanda za su ɗauka su yi ƙoƙari su kashe wayoyinsu ma'ana flymo yadda ba za a kira a samu wani disturbance ba to malam insha Allah za a yi magana alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Suna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a shiyar Kasarawa garin Jalalu rahimahullah ta'ala don tattaunawa game da abin da ya shahi matsalar addini ko a matsalar addini a bangaren aƙida domin in za a yi magana a kan sunna ko za a yi magana a kan shi'a dole abin ya shahi aƙida wanda aƙida kuma ita ce tushe ita ce shishiki na addini gaba ɗaya ba tare da jan lokaci ba yan bawa cike da fatan alkhairi da ƙauna da roƙon Allah subhanahu wa ya sanya wannan haɗuwa a cikin ma'aunin ayyukanmu ya yi muna muwafaƙa da cin ribar wannan zama da zamu yi a cikin wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa babu shakka kame da kuke kuka ji takin wannan muhadara shine da larabci alqaulul haqq fil farqi bayna sunnati wa shi'a alqaulul haqq fil farqi bayna sunnati wa shi'a maganar gaskiya game da bambancin sunna da shi'a idan aka ce za a bambanta tsakanin abu biyu to lalle ku ashe bayani ne game da kowannen wannan yanki namu na daular Usman dan Bodiyo ta game da wallahu bi rahmatihi yanki ne da aka kafa daular sunna duk wani abu da ya shigo sabanin sunna ya dai shigo ne daga baya amma waɗanda suka asasa wannan yanki da wannan daula sun asasa ne kan sunna saboda haka za ka ji dukkanin littattafan shehu ɗan kodiyo za ka ga kalimar sunna tana bayyana a cikin iya sunna sauƙul eh? umma ila tibai sunna shi nan dai to almuhimmu <clears throat> aqida sunna ita ce aqida da in gado akai ita muka gada a wannan ƙasa wata agida da ba ta sunna ba ta yi kutsi ne ta zo faraka ne a wannan ta babu shakka dukkaninmu a matsayinmu na musulmi masu halartar makarantun ne da masallacin ne da wa'azoza daban-daban muna da matsaliya ko da kaɗan ne game da abin da shahi sunnar da muke biya da kuma shi'ar da muke kiyayya da ita babu shakka idan aka ce magana akan sunna magana akan shi'a to fage ne na aqida fage ne na aqida kuma mai faɗi wanda zato na dukkanin mu da muka halarta nan ba mun halarta bane da kudurin cewa duk abin da an sunna sai mun tattauna a kai ne ko duk abin da an shi'a sai mun tattauna a kai ne amma dai a takaice akwai dan wani bayani madaidaici da zai ba mu haske da zai ba mu matashiya da wata manuniya wadda insha Allah zai sa mu ci gaba da bincike game da kowane bangare bincike sunna don mu bi ta mu yi aiki da ita mu bincike menene mugunyar akidar shi'a don mu guje ta mu barta kamar yadda wani sahabi ya kasance kullun shi abin da yake tambayar annabi abin da yake sharri don ya fada ya nisanci shi arabtu sharra la li shar walakin li tawakki kakan san sharri ba don kai sharri ba a don ka sharri ya canye ka don ka nisanci sharri babu shakka tsakanin shi'a da sunna ko tsakanin sunna da shi'a akwai tazara ko bu'udal mashriqaini amadan ba'ida tsakanin sunna da shi'a akwai tazara mai nisa da tazzarta tsakanin bangon gabas da yamma idan aka ce sunna sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka ce shi'a dukkanin mu mun wata aqida ta da aka girka ta bisa ga wasu shaka-shakai da suke walwale tauhidi da suke rosa addini da suke ƙoƙarin raunana madogaran musulmi ita ce alqur'ani insha Allah subhanahu wataala a wannan haduwa za mu dan ambaci wasu wurare inda za mu fahimci munin shi'a da zamanta bala'i da cancantar musulmi ya kaurace mata da kuma matsayin sunna da alkhairinta da albarkarta da cancanta dukkanin musulmi ya gwamace ta ya san da ya rikore ta ya aiki da ita idan ana magana akan addinin musulunci gaba ɗaya musamman aƙida da sauran duk abin da ke biyowa bayan na shari'a da ibada da mu'amala babu shakka dole ƙur'ani shine kan gaba ƙur'ani shine littafi guda da Allah ya sabkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don ya zama tafarkin gudanar da addini da rayuwa to wayannan jama'a biyu bambancin ya bayyana kamar bayyana rana daidai su da take tsakiya tsakanin suna da shi'a game da matsayin wannan littafi da riko da shi da yadda kowace jama'a suka ɗauki wannan littafi na ubangiji su wata. Abin abinda kan rage ka na ɗan uwa musulmi ahlus sunna wal jamaa dukkaninsa sun haɗu akan qur'ani littafi ne ingantacce littafi ne kubutacce da babu ƙari ko rage a ciki ne babu ƙari ko rage a ciki ne kuma shi littafi ne da Allah ya safkar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don ya zama tushe na farko da ya kumshi aƙidodi na musulmi da shari'o'in musulmi da ibadodinsu da mu'amalolinsu kuma littahi ne da yana cikin yankin imaninka gaskanta cewa Allah ya alƙawarin tsari shi barna ba za ta zo masa ba gabansa ko baya gare shi dukkanin musulmi a sunna wal jama'a ya iman da haka sai daga koma a bangaren ɗayan shi'a yana daga cikin aƙidodinsu yana daga cikin tafarkin tahiyarsu suka ga ƙur'ani da sa shakko a cikin ingancinsa wanda maganganun shugabanninsu da jagororinsu a wannan bakar aƙida a cikin manya-manyan littattafansu da suka yarda da su da su ne madogara gare su an samu maganganu masu yawan gaske da suke bayyana suka alkur'ani game da zargin ƙara wani abu cikin ko zargin rage wani abu saboda haka mafi yawan alkur'ani shi abu sai da shi ko ɗan abin da suka yi da shi a ciki ɗan kaɗan ne kwarai saboda suna huruci a cikin aƙida su cewa akwai kurakurai cikin alkur'ani fiye da dubu saba'in ma fiye da dubu saba'in to kaga duk littafin da suke da aƙidar suna da kure ciki ne dubu saba'in ko hiye to kaga littafi ne da baka da aminci da shi littafi ne da baka natsu da shi ba littafi ne da ba za ka iya dogara da shi ba bisa ga natsuwa don ya zama makomarka a riƙon fahimtar addini aƙida ko ibada ko mu'amala idan muka koma a bangaren hadisi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahlus sunna wal jama'a a wurin su hadisi shine hadisi Shi ne mataki na biyu a matakan shari'a Shi ne tushe na biyu a tushen rikon hukunci kuma shi ne da yake fasara al’urani kuma baya halatta samsan a aƙida ahlus jama'a a saba ma hadisi ingantacce da ya zo daga annabi sallallahu alaihi alaiwa alihi kuma dukkanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazansu da matansu da su suka cirato wannan alqur'ani daga bakinsa suka ruruwaito hadisan da suke fassara wannan alqur'ani daga fadarsa a aqidar ahlus sunna wal jama'a dukkanin su adillai ne amintattu ne yardattu ne bisa ga aqidar Allah ya da su kuma su da Allah ko wani ahlus sunna akan haka yake a lokaci guda idan ka diba wancan bangaren na shi'a ba su dogaro akan hadisai da ake jinginawa ga manzon Allah daga sahabban manzon Allah sai wa'in an ruwaito su daga alil baiti ko cikin alil baitin ma ba kowa sun kai da shi ba duk wani hadisin ma da ba ta hanyar alil baitin da sun kai da su ya zo ba to wannan hadisi za su yi watsi da shi suna tuhumar ingancinsa suna suka gaba ɗaya kai ga jigajigan manya-manyan malaman hadisi kamar imam buhari kamar mamu muslim Allah ta'ala da sauran malamai manya-manya na hadisai suna suka gare su kuma aqidar su musun mafi yawan dukkanin sunan manzo Allah sallallahu alaihi da aka ruwaito ta ba daga alil baiti ba saboda suna ganin duk wani wanda ba bangaren ahlul baiti ba abinki ne a gare su kuma ya ma halatta aqidar su su dankara mai kalmomin ƙazafi, su cife shi da kibiyoyin zargi da suka wannan shi gangara da su har zuwa riftawa a kwazazzabin kafirta manya-manyan masu girma da daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan idan muka dawo kuma a bangaren su sahabban kansu ahlus sunna wal jama'a suna son sahabban manzon Allah gaba ɗayan suna roƙon Allah shi yadda da su suna darajanta su suna kudurcewa a cikin zuciyarsu cewa sahabban manzon Allah mutane ne da suke adillai masu falala masu karama suna fassara duk wani abu da ya gudana na sabani da sauran mu'amala da rashin fahimtar juna a tsakanin sahabbai bisa ga cewa wannan ya faru ne akan ijtihadi kuma abin sani ne a wurin dukkanin dan sunna mai ijtihadi ɗayan biyu ne in ma yayi sawaba ya samu lada biyu a wurin Allah wa in ma yayi kuskure wanda ba shi ne manufarsa ba kuma a cikin kuskuren zai samu lada guda a wurin Allah wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ba su tuhumar sahabbai da komi ba su zagin su ba su sukar su saboda haka ahalin sunna wani jama'a gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu matsayi da daraja a gari hatta da ahlul baiti sahabbai ba su ware wasu sahabbai ba ahlul baiti ko ba ahlul baiti ba dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu daraja a wurin yana cikin aƙidar ahalin sunna yarda da karatawa da karantar cewa farkon wanda ya musulunta daga cikin yara shine Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an kuma Allah ya karrama Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an da musulunta musulunta da wuri-wuri bayan wannan darajar da musulunta da wuri-wuri tun lokacin yaranta sannan gashi kuma ya samu falala da darajar sarakuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma gashi cikin jerin gwanon mamaya su hudu wanda shine na ƙarshen su a cikin halibobi guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma ahadu sunna suna da aqidar shi ɗaya ne kuma a Ali radiyallahu an dai ne daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shaida mada cewa 'yan aljanna ne tunan a duniya kuma ahadu sunna wal jama'a suna da aƙida cewa shi aliyu bin abi talib radiyallahu anhu mutum ne wanda Allah ya karrama da shahada mutum ne wanda Allah ya karrama da shahada duk waɗannan matsayi da martaba ahlus sunna suna da aƙida game da aliyu bin abi talibi a ga wayannan martabobi da wayannan matsayi su ne mishi shaidu da haka Allah shi da sahabban manzo Allah gaba dai to amma a lokaci guda su a matsayin shi'a suna ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sun kafirce bayan wucewar manzon Allah kuma tare da waɗannan gada sun ka kafirce bayan wucewar manzon Allah dole ka sa da abubakar da umar da usman dole ka sa waɗanda annabi ya musu bishara da aljanna to su a wurin wurinsu dukkaninsu sun kafirce sun yi ridda daga musulunci face dan adadi dan kaɗan daga cikin sahabbai wanda bai wuce yatsun hannu guda kamar kenan ba su wuce mutum goma a mutum biyar sa'annan kuma suna ƙoƙarin ware aliyu bin abi talibi su ba shi wata martaba ta daban wanda sauran sahabbai duk ba su da ita wasu daga cikin 'yan shi'a yana cikin shika-shikan su aliyu Wasiyi ne annabi yayi wasi ce ce shi zai gade shi bayan ma ya rasu wannan shi ne su aliyu wasiyi ne wasu kuma daga cikin su suna ma da aƙidar shi aliyun annabi ne shi Allah ya aiko ma jibrilu ya ba qur'ani sai jibrilu ya kuskure ya ba muhammad wal iyaz billah ta'ala Allah an zalika ulwan kabira wasu ma kai wuce wurin dongorongum suna ganin aliyu Allah ne suna ce mai an huwa ai kai ne shi kai ne Allah da yasa a hasa wuta a kama kada suka ce eh ai da ma annabi ya ce mana la yu'azibu bin nari illa rabbun nar ba mai azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta ai wannan shi ƙara bayyana mana kenan An huwa kai shi ne sa'annan suna ganin duk wani wanda aka zaɓa aka sa halifanci kahin aliyu bin abi talib az-zalimi ne kafiri ne me suke ni da wannan abubakar da umar da usman kuma suna da aƙidar cewa duk wanda ya saba ma aliyu bin abi talib to haƙiƙa kafiri ne ko fasiki ne kuma haka hali yake ga ƙasa da haka ma'ana duk wanda ya saba ma ɗaya daga cikin zuriyar aliyu to kafiri ne ko fasik daga nan sai suka yi ƙoƙarin ware wata zoba da haƙa wani zagaye na tarihi wanda zai haifar da ƙirƙiren ƙarya da ƙiyayya da wasu karantarwar da suka sa'a makarantarwar annabi da alƙur'ani da sahabbai don su samu cusa tsare-tsare na silsilar su na wannan zuri'a da suke kirkirawa ko su zaɓi wanda suka so su shishida a cikin wannan shi ne kaɗan daga cikin aƙidar yan shi a game da sahabban manzo Allah wanda ƙari zai zo nan gaba sai aƙidar tauhidi tsakanin shi'a da ahlus sunna a wajen aƙidar tauhidi ahlus sunna sun yi imani da Allah shine guda mabuwayi da babu abokin tarayya gare shi bai da kishiya bai da tamka bai da tsara ba wani tsakani tsakaninsa da bayansa a aƙidar ahalin sunna idan za ka roƙi ubangiji Allah za ka roƙi ubangiji Allah ne tsakaninka da shi ba za ka kawo su bayan Allah tsakaninka da shi ba ahalin sunna sun yi imani da ayoyin sifofi da suka zo a cikin alƙur'ani da suke sifan da Allah kamar wanda suka zo ba tawili ba yawahintarwa ba kamantawa laisa kamithlihi shay'un kuma ahlus sunna suna da aqidar Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa kuma ya kallafa musu kiyar da sako kuma sun iyar musu boye komi ba ahlus sunna suna da imani da aqidar cewa Allah shi kadai ya san gaibi kuma ceton Allah sai wanda Allah ya so shi ceto kuma addu'a da alwashi da yanka da neman bukata duk ba za su kasance ba sai ga Allah subhanahu wata'ala ba za a yi yanka don wani ba ba za a yi addu'a da sunan wani ba ba za a yi alwashi da wani ba sai ne da Allah subhanahu wata'ala kuma baya halatta ga wani Allah subhanahu wata'ala baya halatta a jingina nau’in abubuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala Allah shi shi kadai yake mallakar alkhairi ko sharri ba wani wanda yake da ƙarfi ko iko ko gudanar da wani abu shi mai rai ne ko matacce ne dukkanin bayan Allah mabukata ne zuwa ga falalar Allah da rahamansa ahlus sunna sun sani cewa sanin Allah subhanahu wata'ala wajibi ne da shari'a da ayoyin Allah sanin Allah da shari'ar Allah da awoyin Allah kafin amfani da hankali don tantancewa. Babu shakka ɗan adam zai yi amfani da hankali ne don ya ƙara tsuwa haɗi da hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala, hujjoji daga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Bi ma'ana, ahalus suna wani jama'a ba su shugabantar da hankali ko nazari ko tunani ko hasashe game da abin da ya shahi addinin su musamman aƙida ko ma abin da ba aƙida ba irin ibara da sauran mu'amaloli a lokaci guda da babban saɓani da bambanci a tsakanin su ahalus suna da shi'a daidai lokacin da su shi'a suna imani da Allah da kaɗaita ta amma sai an garwaya wannan imanin nasu sai ya haɗu da tumka da walwala dole a cikin halittun Allah akwai wasu da ake kira bayan Allah dole a cikin halittu akwai waɗanda sai an gama su da Allah ma'ana ka bi buƙatar ka ga Allah shi kaɗai ba zai yi ba dole in kana da buƙata sai ka gama da su da Allah sannan buƙatar ka tafiya saboda haka zaka ji suna kira a cikin addu'arsu ya aliyu ya Hussein ya Zainab suna alwashi suna yanka ga wani Allah suna neman bukatoci ga matattu suna neman biyan bukatoci ga matattu suna addu'o'i da waƙe-waƙe waɗanda cikinsu akwai tawassuli wanda yake na bid'a bal ma tawassuli wanda yake na shirka suna da aƙidar cewa shugabannin nan nasu da suka tsara ma kansu suka lisafta ma kansu mutane da suke ma'asumai ba su saba ma Allah matsayinsu ba maganar daidai da annaba ko manzanni ba a'a ya zarta annabawa ya zarta manzanni kamar za mu ji bayanin nan kuma suna da aƙidar cewa ba Allah ɗaya san gaibi ba imamman su ma shuwagabanninsu su sun san gaibi kuma suna da hannu ga tafiyar halitta da yanayin duniya shi'a sun kirkira wannan domin su shishita imammansu su ɗaɗa su su kai su ga matsayi wanda za su ba su sifa irin ta uluhiyya idan muka koma a ɓangaren gaibi ilimin gaibi ahlus sunna wal jama'a suna da aqidar cewa Allah ya keɓanta da gaibi shi kaɗai sai fa abin da ya so ya leƙar da annabawa ne ko wasu da ya so daga cikin halittu ne kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wasu abubuwa keɓantatu da Allah ya so ya sadar da su annabawan da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to amma a lokaci guda da shi'a su suna ganin cewa sanin gaibi ma yana cikin haƙƙi haƙƙi na ma na shugabannin su bai ma cikin haƙƙin annabi amma yana cikin haƙƙin shugabannin su dan abin da ya zo a cikin littafin su wanda yake da daraja babba a wurin su mai suna alkafi a shafinsa na 125 zuwa 126 a jizgi na ɗaya abinda mai kafi yake cewa daidai da wurin matu idza sha'u an ya'lamu shay'an a'lamahumullahu iyyahu wa hum ya'lamuna mata yamutuna wa la yamutuna illa bi ikhtiyarihim wa hum ya'lamuna ilma ma kana wa ilma ma yakunu wa la yakhfa alaihim abinda yace imamman shi'a idan suna son Allah ya sanar da su wani abu sai ya sanar da su sun san sanda za su mutuwa ba su mutuwa sai sun so sai da zaɗinsu sai da sonsu sa'annan sun san ilmin abin da ya riga ya kasance kuma sun san ilmin abin da zai ma kasance nan gaba kai ba wani abu da ya koyo sau da ka kina a wannan matsayi ba a bambanta su da ubangiji Allah ba subhanahu wata'ala ya ƙara ba gaba a cikin alkafin duka a shahi na ɗari da bakwai yace ismullahi al'azam shina wurin a'imma a'imma dai sun ka san ismullahi al'azam ya ƙara ba a shahi na ɗari da goma zuwa shahi na ɗari da goma sha biyu ce a wurin a'imma akwai aljab shine wata cikka ta fata turarra wadda cikin wannan cikar da aka ce macam akwai ilmin annabawa akwai ilmin wasiyai da ilmin waɗanda sun ka wuce daga cikin bani Isra'ila. Ya sake maimaita haka a shafinsa na ɗari da goma sha cikin alkaɗi. Wannan duka daidai daidaicewa ne da ƙudurta matsayi guda game da shugabanninsu na hanya shi'a da kuma matsayin Ubangiji Allah subhanahu wata. Ya sake cewa a cikin shahin ɗari da goma sha uku, Abu Ja'far ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ilimin mala'iku da ilimin manzanni gaba ɗai. Don haka duk ilimin mala'iku da ilimin manzannin Allah gaba ɗai mu mun san shi, ma'ana mu gabanin shi a inji shi, ko suka ce inji su, inji su su suka ce. Saboda mahi yawa kalmomin da suke jinginawa ga Abu Ja'far, jinginawa ne suke da Ja'far Sadiq suna jingina mishi bai ji ba bai gani ba a cikin wani littafi da ake ta miki tabul wa shi'a tabul wa shi'a yace Ja'faru eh, Ja'faru Sadiq ya ce ni na san abin da a cikin aljanna na san abin da a cikin wuta na san abin da ya kasance na san abin da zai kasance da ina nan tsakanin Musa da Hadiru da sai dai su nemi labari gare ni da annabi Musa na nan da annabi Hadiru in gani in ji shi Ja'faru Sadiq kamar wanda suka ce in ji su wai dukansu da Annabi Musa da Hadiru sai dai su tambaye shi labari ya hi su ilimi ya hi su sani kuma abinda Allah ya san da shi bai sanar da su ba shi a matsayi ne kamar wanda suka ce kaga wannan dadawa ce ga imamman su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da shugaban halittu gaba dai ya ce ka shaidin ku da dada ne kamar wada nasara suke dada isa dan maryam la turuni. kama aqalatin nasara ibn maryam kamar da shi'a suna da aqidar cewa halittar imamman ta sha bamban da halittar sauran mutane hatta har Allah ya bambanta halittar imamman su da halitta hatta ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan Allah ya nufi shi halicci imami daga cikin imamman shi a yin su to Allah zai aiko mala'iki idan ya aiko mala'iki sai ya ɗebo kurbin ruwa daga ƙarƙashin al'arshi sai ya bashe ta ga wannan imami sai ya shata sai ta zauna a cikin mahaifa kwana arba'in sa'annan Allah hana wata ta'ala ya aza wannan abin cikin cikin uwa dai sannan mala'iki ya rubuta a damcin wannan ɗan da za a haifa na dama watan mat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimati to idan wannan al'amarin ya tsayo a kowane gari da Allah subhanahu wata'ala ka tace wannan imamin ya bayyana to mala'iku za su shigo masu yawa a cikin wannan garin su cika garin Da cika gidaje da wajen garake da sauransu har ya zama wato ko'ina ina ka taka ma yana faɗin haka a cikin kafi shahi na ɗari da da shida zuwa shahi na ɗari da da tara duk wannan guluwi ne da idira'i ɗaɗi game da imammansu a wani kuma ya ce imammansu su ne gimshikin ƙasa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce ya sanya gimshikai a ƙasa an tamida sai kuma don ka ƙasa ta kama girgiza to imaman su sune wato gimshikai wanda suke ɗarme ƙasa kar ta zo ta yi girgiza ta kibe da mutane ya faɗa ka a cikin na dai shahid cikin da kuma ya zo a cikin kitabul kafi a cikin na dai har yau shahi na ɗari da saba'in da tara yana cewa imam nasu tsakaninsa da Allah akwai gimshiƙin haske wanda yana ganin ayyukan bayi duk abin da yake da bukata ya sani ko yake da bukata ya san masaniya a kai ne to zai diba wannan gimshiƙin haske ma'ana shi imamin su ko wannan su haske a tsakani da ubangiji gimshiƙin haske saboda haka duk abin da Allah ka iya sani shi ma yana iya sani wal har yau dai shi'a su ne waɗanda suke kafata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi waɗanda sahabban manzon Allah kamar da kuka sani ya goyon wa musulmi mutane ne da Allah ya zaba don zamantakewa da abotaka da annabinsa Allah ya zaba mu annabinsa abokai to su suna suka su suna la'anar su wanda kuma su ne mafifitan wannan al'umma bayan annabin Allah ba wani mutum mai daraja a cikin wannan al'umma wa abubakar siddiq kamar umar da usman da sauran sahabbai gaba to amma su yan shi'a ba su da masoka ko abin zagi ko abin nakasawa sai wayannan bayan Allah masu falala masu karrama masu karama da Allah subhanahu wataala ya bayyana matsayinsu a cikin littafin zabin zabi saboda haka yazo a cikin littafin su wanda ake ce a tafsirul burhan tafsirul burhan na bahrani muqaddamarsa a shayi na 27 yace salmanu ya shiga wurin aliyu radiyallahu anhu sai ya tambayi aliyu game da rayuwar shi aliyu sai ya ce ya kai salmanu ni ne wanda aka kira dukkanin al'ummomin zuwa ga tsimi da ma'ana kenan idan ka fahimci maganar manuha ma'ana duk wani annabi da Allah aiko da duk wani manzo ya aiko shi ne don ya kira zuwa ga awa aliyu ɗa’a subhanallah yake sai suka kafirce mini sai aka azabtar da su da wuta ya kai salman ka sani cewa ba wani wanda isa ya ni gaskiyar sani na face sai yana tare da Allah ya riƙe alƙawali da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaryata wanda ya gaskanta wanda ya gaskanta ya ƙaryata wanda ya ƙaryata Salmanu yake to Amirul Mu'minin akwai ka a cikin Attaura akwai ka a cikin Injila tun da wannan magana da ya faɗi kamar tana nuna duk annabawan da Allah ya da manzanni don su kira zuwa ga Aliyu tsakani da Allah duk annabawan da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko don su kira zuwa ga mai aiko su ani ibudullah wa ijtanibu taghut saboda shi Allah ya aiko su su kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai su kaurace ma dagu to sai aka sauya abin zuwa su kira zuwa ga Aliyu ba su kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai ba sai ya ce to akwai ka a cikin attaura akwai ka a cikin injila ya ce kwarai ko akwai ni a cikin attaura akwai ni a cikin injila a takaice abin da ake so dukkanin sakonnin Allah na annabawansa da manzanni ne da littafan sama ba su zo don komi ba sai don gwagwarmayar bayyana matsayin aliyu da kiran mutane zuwa ga aliyu wanda tabbas duk musulmi mai imani mai ilimin da ya karanci alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama a da sai ingantattu ya san wannan magana ƙariya ce ƙirƙire ne ya ce kai ne kenan hujja Allah wanda Allah ya karbi tuban annabi Adamu saboda kai don ka Allah ya da annabi Yusuf daga rijiya don ka Allah ya da annabi Ayuba daga rashin lahiya kai ne mafarin canje-canjen da ake samu a duniya la to haka dai suka yi ta wannan kyangiren ƙarya suna nuna aliyu bin abi talib radiyallahu an duk wani abu da ka faruwa na alkhairi a duniya ko duk wani abu da Allah subhanahu wataala turo manzanni da annabawa da littafin da aiko duk ya tsaya ne dai akan aliyu ya daga cikin ƙarya ƴan shi'a da suke ƙoƙarin juyar da littafin Allah subhanahu wataala abin da ya zo a cikin littafin su mai matsayi irin na tsayiwar bukhari a wurin musulmi wanda kulaini ya wallafa ya ruwaito daga wani mutum da ake ce ma as-sumali daga ja'far as-sadiq yace Allah subhanahu wa ta'ala yawa annabinsa Ya yace masa fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ka yi riko da abin nan da aka aiko zuwa gare ka kai kana akan tafarki mai kake wannan ayat qur'ani ce sai ce qala innaka ala wilayati ali ma'ana innaka ala siratin mustaqim kana bisa ga wilaya ali ma'ana son ali shine siratul mustaqim ya faɗi wannan a juz'i na biyu shi ma ayyashi a cikin tafsiri ne daga abi abdullah ja'far yace almu'minuna bi aliyin umul khaliduna fil janna duk waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da aliyu su ne za su zama a cikin aljanna wa in kanu fi a amalihim musi'a ko da sun kasance ga ayyukan su miyagu ma'ana duk mugun aikin da ka kai in dai kana son aliyu to za ka shiga aljanna kuma ka dawama a lokaci guda da duk wani aiki na kirki da ka na nagari in dai kana kin aliyu to za ka shiga wata ne ka wanda a wurin ahalu sunna wal jama'a kin aliyu abu ne da yake yardadde ba da dina babu ahalu sunna da kin aliyu babu wani mai kira zuwa ga sunna wanda ka kin aliyu ko ya soki aliyu radiyallahu anhu amma kuma maida son aliyu ko dada aliyu shine kawai addini dukkanin wani abu da Allah yake kira zuwa gari a cikin littattafai ne ko manzanni suka gurmaya kai ne duk ya kare akan Aliyu wannan wata kissa ta da wani munahucci da aka kitsa daga baya aka shirya aka rubuta a cikin littattafan su da shi saboda haka wani mawaƙin da ke cewa law anna abdan ata bi salihati kadan wa wadda kulla nabiyyin salihin wa wali wa sama ma sama qawaman bila kasalin ma kana fil hashr yawm al ba'd muntafi'an illa bi hubbi amir al mu'minin ali wai duk abin da kai a duniya duk abin da kai banza ne kasa ne sai kai wilaya da ali alhali ahlus sunna wal jama'a ba su inkarin son ali son ali a wurin ahlus sunna wal jama'a aqida ta addini na wani juz'i ne wani bangare ne da bai iya rabuwa da aqidar su amma dai ba so irin na guluyi ba kamar irin wannan na yan shi'a haka 'yan shi a suma manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda sun ce a shi annabi sallallahu alaihi wa ya ce na ji Allah yana cewa aliyu ɗan abi ɗalibi shine hujjata akan halittuna subhanallah shine amini na akan ilimi na ban shigar da duk wanda ya san shi aljanna wuta duk wanda ya san shi ban shigar da shi aljanna wuta ko da ya saba ni ban shigar da duk wanda ya musun sa aljanna ko da ya mini da'a wai suka ce annabi ya ce ƙirƙiran ƙarya dama su ƙirƙirar ƙarya su jingina ga annabi wannan ba wani abu ne mai waya gare su da littattafansu da suke rubuce da sunan hadisi da sauransu cike suke shakure da dubban biliyoyin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikinsu ma sun zarta haka inda sun haƙai aliyu bin abi talib bisa ga martaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a cikin tafsir al-burhan tafsir al-burhan juz'i na biyu shahi 404 suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da aka hau da shi zuwa sama sai kusanci ubangiji ya yi kusa da Allah kusa da kusa sai ce ya kai Muhammad wa kake so a cikin halittuna yace ya Allah Aliyu yace to waiwaya ya Muhammad sai annabi ya waiwaya sai ga Aliyu bin Abi Talib ko da ya waiwaya wai ga Aliyu bin Abi Talib kusa ga Allah duk wannan kokarin tsadi na da ba da matsayi ga imammai musamman aliyu da ware shi su bambanta shi daga sahabbai wanda babu hujja tsayayya daga Allah ko manzo ne haka a <clears throat> yana daga cikin matsayinsu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da bayani gaba da baya kafirta su zagin su la'anar su musamman abubakar da umar da sauran manya-manyan sahabbai haka sa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu hatul mu'minina su ma ba su kubuta ba daga cutar yan shi'a da tuhumar yan shi'a gare su da dukkan mugun aiki har suka zo suna kirkira musu ƙarya da ƙazuffa suna jifar su da la'ana a cikin littattafansu da bayanansu masu nuna wulaƙantawa da la'ana da zagi a matsayin addini game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna daga cikin wanda ya zama farilla lazim kamar zikirin bayan su bayan da zikirin bayan la'asar la'anar hafsa da aisha da mahaifansu bayan kowace sallah ya zuwa suka ce a cikin wannan littafin nasu lokacin da annabi a sallallahu alaihi wa sallam ya rasu abubakar ya zama khalifa mutane suna zuwa suna mubaya'a da shi wai sai aka ga wani tsoho ya shigo masallaci ya hau minbari ya ba abubakar hannu ya yi mubaya'a da shi sai ya ce na gode ma Allah da bai kashe ni ba sai da ni gane ka a wannan wuri mai komin hannu mu yi mubaya'a da kai saboda wagga rana ta maimaita tarihi ya maimaita kai ne kamar ranar da annabi adam ya hita da cikin aljanna ni suke ne da wannan magana wai ma'ana sa ya riga ya kammala aiki ne ya samu sa'ar abubakar da sauran sahabbai da suka dora abubakar bisa ga baya su akan halifancin manzo Allah wannan daidai yake da samun sa'a da shaidan yayi ta annabi adam ya sa ya ci in tanya Allah ya fita da shi cikin aljanna kulli ya billah shiya daga cikin ƙarerayen 'yan shi'a abinda suke kudurtawa game da mahadin mahadi kashi biyu yake akwai mahadin 'yan shi'a akwai mahadin sunna wanda yake hadisai sun tabbata ingantattu game da shi nasu mahadin daban yake na mahadin ahlus sunna wanda annabi ya tabbatar daban yake saboda haka in gaji suna cewa mahadi to a wurin su mahadi daban ba irin na 'yan ahlus sunna bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacci suna su mahadin daban yake baya fita sai sako ya yawa don haka suke yawaita sako saboda ko suna maraba da duk wani abu da zai sa zunubi ya karu a cikin al'umma da duk wani abu da aikin asha zai wanzu a cikin al'umma don shi nasu mahadin ba zai bayyana ba sai sanda sako ya kaso da yabba zai yawa a cikin al'umma don haka su kullum yana cikin addu'ar su Allah ya ta bayyana mahadi don in mahadin ya bayyana hatta da annabi sai an da shi da cikin kabari ne an yi mai hisabi game da zamantakewa sai da Aisha sa'annan kuma a mayar da shi a cikin kabari to wannan mahadin abin da suke fata ya bayyana akwai abubuwa da yawa da suna yi na kawai matsayin dan zuwa wani lokaci ba don sun tabbata ba sai mahadi ya bayyana kamar juma'a a ƙida 'yan shi'a juma'a ba ta wajen ba sai mahadi ya bayyana dan haka babu ransu da sallar juma'a ko kuma ko kaga sun sallar juma'a sai sun yi azhar dan juma'ar ba ta tsayuwa sai mahadi ya bayyana sannan in mahadi ya bayyana wannan shine lokacin da za a fatan musu haƙƙin su daga ahlus sunna a ba su saboda ko shi cikin addu'arsu wa ajil faraja eh? sannan kuma yana cikin abin da ka sa ya gauga wata bayyana yawaita safan Allah saboda haka za ka ga suna yawaita safan Allah kama daga kide-kide da raye-raye da irin jana'izar yahudawa da nasara in an yi musu mutuwa kide-kide da sarewa da hulawa da sauransu da irin tahiya irin ta a yahudawa da nasara a wurin jana'izar su duk sauran ne harkar jana'izar za a ga ya ta zance harkar nasara da yahudawa to haka abin yake a ba ta waje ba gare su ba saboda haka ma duk wasu abubuwa in babu mahadi to babu su don haka su abin da suka bukata ya yi maza maza ya hito to ba abin da zai sa ya yi maza maza ya hito sai sabo ya yawa saboda haka za su kama sabo da yawa don haka sai ya zama akwai mutu'a ta halattar da zina tsakanin samari wanda shi yasa aka yi rashin sa'a aka samu kaso mai yawa daga cikin gungun samari sun rifta a cikin wannan bala'i saboda wannan kohon ta shi'a ta mutu'a da aka buɗa wanda dama samari musamman maras ilimi yana fiɗa ga duhu bale an yada da sai aka buɗa mai hanyar shakatawa hanyar alfasha wadda kuma aka zagaye ta da wasu abubuwa masu ɗauke hankali idan mutum ya yi saduwa da wata mata akan mutu'a idan je wanka duk digon ruwa ɗaya da ya faɗo daga ciki ne za a halicci mala'iki mala'iki nan zai kama roƙon mai gafara har tashin alƙiyama kowane digon ruwa guda da ya faɗo to kaga wannan an baka wato wani abin nan karfafawa da wani kwaɗaitarwa da zaburarsuwa ido ruhe wanda zai sa mutum ya afka a cikin wannan banna mai yawa fita za mu bibiyi abubuwa na asha da miyagun ayyuka da maganganu da akidodi na shi'a ba za mu kai iyakar su suna da yawa ya rikici abin da suke kirkirawa suke kudurtawa shi'a duk abin da sun ka aikata na sabo to su yan aljanna ne su kuma wanda ba shi'a ba duk wanda aiki da ya kyawo to dan wuta ne saboda tun rana halitta wannan lakar da aka halarci dan shi'a da ita ba a halicce ta ba don a sata wuta saboda haka wannan lakar da an ka halarci ɗan shi'a da ita ko da wanda ma'ana yin rayu ta hanyar gangan cikin wannan lakar ya yi kafirci ya yi dukkan kaba'ira da kasani to ba zai shiga wuta ba saboda dama wannan lakar da aka murmuna ta halitta dai ko ƙasar da aka halittai dama ita ba a tafi don shi na wuta saboda haka ɗan shi'a duk abin da ya ci na haram duk zinar da ya yi duk ƙaryar da ya yi duk wani aiki na haramun da ya da duk wani aikin asha da ya aikata ba zai shiga wata ba a lokaci guda da wanda duk ba ɗan shi'a ba duk wanda aƙida ta inganta duk wanda ya bi sawu da ƙafa na sunna duk wanda ya hattara da haramun duk wanda ya kamun kai duk wanda ya kunya duk wanda ya dabi'o'i masu kyawu duk wanda ya gabatar da amalu ha, to lalle ba zai shiga aljanna ba wani yazo billah ismatun dhiza ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a kamar da gabata suna bayanar da son su da amincewa su da huruci da falala da daraja da dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin su yan shi'a da suke bacin su suke zagin su suke jingina zalunci zuwa gare su bari mu ci kaɗan daga cikin matsayin jagoran na daga baya-baya zamanin da ya dan wuce kaɗan ba da nisa ba a cikin wani tayi da ake cimma hukumatul islamiyya wanda wani jagoran ya yi mai suna Khomeini ko mai lakabi Khomeini wanda da farisanci ana ce mai wulayat faqih dar khusus hukumar islami abin da yake cewa a cikin wannan littafi magana mai motsar da zuciya ta razanar da tunani da tadda gashin jiki da sa zulumi da tsoro ga ka yi mamaki ga mutumin da zai amince yarda da wannan magana ce aka yi ta addini abinda kuma ne yake ta a cikin hukumatul islamiyya inna min daduriyati mazhabina ku sani yana cikin dole na hanyar mu ta shi'a dole ba zafi in dai dan shi ce dole ka yarda kuma dole ka aikata annahu la yanalu ahadun al-muqamat al lil hatta malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal dole ne a hanyar muka yarda ba wani mutum guda da yake sai ya cimma matsayin imam daga cikin imammanmu kai ko wa mala'iki na kusa da Allah zai cimma matsayin imam kai kowa annabin da an ka aiko ba zai zama mukamini ya yi daidai da imam daga cikin shi'a ba kamar ruwa inda na ce kamar wadda aka ruwaito a wurinmu can a wurin ku bi a'in mata kanu nawara? su imammai duk wanda ke darajar imamu a cikin shi'a to farkon halitta dai kahin a haife shi can farko matsayin haske yake ta haka da arshi karkashin inuwa al'arshi haske ne karkashin inuwa al'arshi qabla takawini hadha al'alam kahin a halitta duniya gaba dai kahin duk halitta ma ba ma duniya ba ko kahin a halitta al'arfi da kursi da al'alam da sauran shi imami ko wannan su matsayin haske karkashin al'arshi wa annahum qalu su imammai sun ce anna Allah ma'ana ma'al anna lana ma'allahi ahwalan muna da wani hali tare da Allah la ya sa'uha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ba wani makusanci daga cikin mala'iku ko wani annabin da shike manzo wanda ya isa ya kai ga wannan matsayin ko ya kai ga wannan hali wannan abinda ne ya faɗi a cikin al islamiyya babban littafi ne da yake ci da shi ko suka ci da shi gaba abu ne wanda babu washi abu ne wanda babu rangwami dole na ma shina cikin da zuriya ba fashi dole wannan sai ka daɗe shi a cikin gundarin zuciyarka sai ka haƙaƙe shi ka tabbatar da shi sannan haka ke matsayin musulmi a cikin addinin shi a waliya zuwa yake a cikin littafinsa Kashfu da asrar shahi na ɗari da goma da bayan shahi na ɗari da goma ya ce inna ababakar wa umar lam yakunu hulafa a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas abubakar da umar da usman ba halifofin manzon Allah ba ne falo aksaru min zalika kai eh, abinda ma ya zarta haka annahum gayyaru ahkam Allah su Abubakar da Umar da Usman sun canza hukunce hukuncen Allah wa halalu haram Allah sun halatta abubuwan da Allah ya haramta wa zalamu auladar rasul sun zalimci ƴaƴan manzon Allah wa jahilu qawaninar rabb sun jahilci dokokin ubangiji wa ahkamat din kuma sun jahilci hukunce hukuncen addini yanzu wanda zai faɗi wannan magana game da abubakar da umar da usmanu ina ƙamshin musulunci gare shi wanda yake da wannan aƙida cikin zuciya ce game da wayannan manyan bayan Allah da muka san matsayinsu a Qur'ani da Sunna ina yi kama da addinin musulunci to babu mamaki ba abin mamaki idan ka ga abin da a cikin alkafi wannan babban littafin da sun kai da shi alkafi juz'i na shida shahi na arba'in da ɗai in ka ji abin da imammansu sun karwaito game da su ba a koma mai a cikin alkafi jizu'i na shida shahi arba'in da ɗai ya ce rawau sun ruwaito an abil hasan daga abi Hassan musa ƙala ya ce inna allaha gaziba ala shi'a allah ya hushi da 'yan shi'a to wanda Allah ya hushi da shi komai ka jaci ne haka mamaki inna Allah ghadiba ala shi'a hakika Allah ya hushi akan yan shi'a fa hayyarani nafsi auhum sai Allah ya bani zabi yace ko ka zabi kanka ko ka zabe su to wa zai zabi Allah ya faɗa mai ya hushi da shi jama'a shi'a gaba ɗaya don haka ko ya zabi kai ne ya rabu da su ko ya zabe su sai ya zabi kai ne wannan ya zo a cikin sharhu usulul kabi juz'i na shidda shahi na arba'in da ɗaya littafin su wasu kansu Allah ya fushi da su gaziballahu alaihi to kaga wanda Allah ya fushi da shi duk wata kazamar kalima da ta fito ga baki ne ya baka mamaki saboda haka ba za mu yi mamaki ba dan imamman yan shi'a musamman imamin bayan yan baya Khomeini da yace Abubakar da Umar da Usman ba su cikin halifofin manzon Allah ko kuma azzalumai ne ko sun canza hukuncin Allah ko sun halatta halal sun halatta haram sun zalunci ƴaƴan manzon Allah sun jahilci dokokin ubangiji da hukuncin hukuncin addini wa'annan sifa ko wa'annan sifofi imamman shi'a su ne suka cancanta da su ɗari bisa ɗari ko ɗari fiye da ɗari rashin a sanin hukuncin-hukuncin Allah jahilci addinin Allah zaluntar ƴaƴan manzan Allah bal zaluntar manzan Allah shi kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya canya shekara 23 yana karantar da abokai ne yana tarbiyyar su amma duk shekarun da 23 ne yana karantar da su yana tarbiyyar su ya rasu aka ce dukkanin su lalata tuna kinan da iya hidda ko mutum ɗaya ba duk da ya rena sun hito banza sun hito wasu mutane nagartattu ba kaga wannan kuskuren. ana son a raba shi ne bisa ga hakikani daga wanda ya kuskuren daga wanda ya tarbiyya in ya zama wanda ya tarbiyyance su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har suka hito a matsayin jahilattu da ba su san addinin Allah ba har suka hito matsayin azzalumai to kaga rashin iya tarbiyyar nan gawa ake son a jingina shi wal iyaz billah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sha abinda an rubuta a cikin littafin su alkafi kizi na shida shahi arba'in da ɗaya cewa Allah ya fushi da ‘yan shi'a wannan kawai ya ishi. su da kansu a cikin littafin su an roshe ko sun roshe kansu saboda zalunci Allah ya kama su to yana cikin aƙidar shi'a a Aisha radiyallahu anha ko kuma juya fasarorin alƙur'ani yadda za su zo zuwa ga sukar sahabban manzon Allah har ma dan Allah sallallahu alaihi wasallam walakin habbaba walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa tafsirin yan shi'a wa karraha ilaykum al shine abubakar wal al-kufra abubakar kenan isyan fusuq sune su Umar da Usman a fasara tafsirin yan shi'a inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara yani Allah yana horon ku yanki Aisha da al-baqara billah idan ka ji tafsirin tafsirin su azamomin fassarorin su da miyagun kalmomin da Qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi mamaki suka zuwa ga matan manzon Allah zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da Fatimar ita kanta da suke ririkin yabo sun soke ta a cikin littafin sun ce Aliyu ya hushi da ita manzon Allah ya hushi da ita wanda ya zo da hatta Aliyu musu bari ba sun soke shi saboda haka idan ka bi eh, ƙididdigar littafin littafai 'yan shi'a za ka ga hatta da waɗanda suke riya ƙaryar suna so ƙarya ce kawai ta suna son su ba gaskiya ba ne ba wani daga cikin sahabban manzon Allah cikin ahlul baiti ko ba cikin ahlul baiti ba face sai yan shi'a sun samu majuka su da sama a ƙasa da suka zo wurin a imma to imamu maliki wa imamu Allah ta'ala ko yan waro da na farko Abu Hanifa imamu Malik ash-Shafi'i Ahmad bin Hanbali rahimahumullahu ta'ala suka ce munafukai na munafukai saboda ko da sun ka tashi sun ga mazhabar ja'afariya amma sai suka yi munafuci su a kirkiro mazhabobin su abinda suke cewa ke a cikin saboda haka babu wani bangaren ahlus bangaren ahlul bait kuma bangaren ahlul bait face sai ya samu nashi kaso da nashi rabo na suka ga mazhaban yan shi'a eh, ga ga akidar yan shi'a a ƙarshe kira zuwa ga yan uwa musulmi wayannan kaɗan kenan daga cikin bayanan shi'a da kuma bambancin da sunna wanda a gaba ta farko kawai ta ishe mu ɗaukar tsauna da hattara da gano matsayin wannan bakar aƙida da zamanta bamban da bamban da musulunci. Duk wata aƙidar da take faɗa da Alƙur'ani, duk wata aƙidar take gwagwarmayar soke Alƙur'ani shi kansa da soke waɗanda sun ka ɗauko shi daga manzon Allah suka iya zuwa ga tsara bayan tsara har so a mu. Alhali ana ƙoƙarin a soke su, to kaga wannan ba fatuka ta soke musuluncin gaba ne. saboda haka bisa ga hakikanin tarihin shi'a an asasa ta ne ba don komi ba sai don faɗa da musulunci gaba ɗayansa amma sai aka ware wani bangare aka shishita shi don a samu kofar shigowa Saboda da masu salon magana suke cewa in kana son kai faɗa da mutum ka ce hikare ne in ka ce hikare ne kaga zai yi magana to dama shi ka son kai faɗa shi ba da kare kai saboda haka ne ana kara abin nan suka sahabban manzon Allah ne alhali manzon Allah da alƙur'anin kai hadda Allah gaba ɗaya ake saboda asalin shishika wannan aƙida Yahudawa Abdullahi bin Saba al-Yahudi shine wanda ya fara kirkira wannan tunani na Shi'a har ya tadda fitinar kashe Usman bin Affan a gidansa radiyallahu an inda samari wawaye marasa ilimi ‘yan gauga'iya aka shishita su aka cinna su aka wanke musu kwakwalwa da gumba suka zo suka zagaye gidan Usman bin Affan har kwana arba'in. ba su bari ya hito masallaci wurin sallah idan ya sallah cikin gida Usman bin Affan radiyallahu an sahabbai su Abu Huraira su Abdullahi bin Umar da sauransu suka yo taro suka zo wuri ne da shawarar su ɗibi makamai don su ba shi kariya ce a duk wanda ka jin magana ta yana gama shi da Allah kai ya sa hannu ne cikin wanga harka kowa ya komawa dai ya bar shi da dogara ga ubangiji bayan Usmanu bayi ne waɗanda aka gare shi Ya ce musu duk wanda ya mai da takobi ne cikin kube ya ɗaya wata shi ba wa mi ya kaso don me Usmanu ya haka don kashe wutar fitina yace duk wanda ya mayar takobi ne cikin gobe ne na iya wuta shi duk sun ka mayar su cikin ne suna mutanen da sun ka tsallaka gidan Usman sun ka ci mai yana karatun Qur'ani sun ka kashe shi hajji ne ya watsan ma Qur'ani da yake karatu kuma su ne suke cewa Qur'ani suka so manzon Allah suka so addini musulmi suka so azuci aka san azaituwa a gudda dagutu wanda dagutu yi kamar su sannan babba alamar su ka taba ganin a tarihin Najeriya lokacin gwamnatin wanda yake mushiriki, an tashi an yi wani motsi an yi wata fafatuka don a tunkari wannan shugaba al'adar 'yan shi'a idan aka samu shugaban Najeriya kafiri na to za su yi shiru su yi ce. amma ka samun musulmi na to sannan za su tashi san da ƙayan bai sannan za su tashi su yi ko muhu min ka annahum yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna ala yadi burtai to haka abin yake tun lokacin da shugaban ya yi zama musulmi sannan zaka jin suna motsi sannan zaka jin sautin su sannan zaka samun wato suna tattafi fitina amma in shugaba kahiri na zaka ga sun abin da sun yi shu an yi kin saboda dama aqida su aqida ce ta yahudawa manhajar ba gaskiya bace to almuhimmu tun daga gaba ta farko duk wata aƙida da an gace maka wannan aƙidar ba ta da alƙur'ani ba to wanda irin haɗari yake da amma saboda ƙin Allah da zalunci da son rai da takwalci sai kaga 'yan dari koki suna tattalin gamewa kafaɗa kafaɗa da waɗanga mutanen masu tuhuma alƙur'ani masu suka alkur'ani waɗanda sahabban manzon Allah a wurinsu ba mutanen kirki ba ne wanda kolin abin da ‘yan ɗariƙa ƙara su ana suka waliye, saboda Allah duk waliyan duniya da ran da Allah shi shiga duniya duk waliyin da an ka taɓa yi mai sunan waliyi har yau ko har ƙarshen duniya a tara suri guda sahabi bai yi shi ba sahabi guda alhabi ya yi waliyai duk ka tara suri guda to yanzu wanda ya soki sahabi kaka yadda ka yi gamayya da shi ka yi ƙawance da shi amma ka yi ƙera wanda ya soki wali ina ba a hafin zararai ne ina ƙa'ida usuliya ta irtika ba a hafin zararai ne in har ya zama abu biyu dukansu sharri ne ko kuma wannan mafsala ne wannan maslaha ne wa za a gabatar ko kuma ɗauke su sharri dole a cin jida wane ne ya karabcin sharri to da mai suka waliyi da mai suka sahabin manzo Allah ka ɗauke su duk sun yi laihi wa ilahi mai suka sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ihya usunna shehu usman bin fodiyo ta game da wala bi rahmatin cewa duk wanda ya zo baya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuratta kalmin su bai cimma ba duk wanda ya zo baya ga sahabban manzo Allah kakka hidda kowa ba duk wanda ya zo baya ga sahabban manzo Allah ko kamar kuratta kalmin su bai yi ba idan kaga duk irin su imamu malik sai abu abu hanifa ahmad bin hanbali ash-shafi'i hakka yo kasan kasa haka ga ta shehu usman dukkanin su ba sai kamar kuran takalmin ba. to amma shine zaka ga yan dariƙoƙi sun zo sun game da waɗanga mutane masu suka sahaban manzo Allah masu tuhumar Qur'ani da na ƙasa waɗanda ba su yadda da abubakar mutumin kirki ba ne ban la'ana sai suka yi a kowace sallah Umar la'ana ta suka a kowace sallah Usman la'ana ta suka a kowace sallah Aisha Hafsa la'ana ana suka a kowace sallah yana cikin zikiri lazimi wanda dole sai ka la'ane su kowace sallah shi ne za a zo a game da su a yi kafaɗa kafaɗa don a yaƙi sunna da tauhidi wa ma rabi har tijara tuhum wa ma ka zo mutabin sam sam sam ba za su yi nasara Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba da kuzari ba ba zai bar wata himma ba ko wani moci ga duk wanda ya haɗa kai don ya yaki sunna ko ya yaki tauhidin Allah wata wata'ala Allah zai ci gaba da tarwatsa su su zama ba'asuhum bainahum shadidun tahsabahum jami'an wa qulubuhum shatta kuma za su ga ƙarshen gamayyar nan da ƙawancen nan tun yanzu ba sai gobe ba gobe za su gani ba sai jibi ba sai kun gawa da ƙarshen kawancen ne ya kasance sha Allah subhanahu ta'ala sai kun ji suna la'anar juna suna cine mai juna sai Allah ya tona musu asiri to wannan kaɗan kenan daga ya a da shi'a a taƙaice idan ka fahimta shi'a tana faɗa da alƙur'ani. shi'a tana faɗa da manzon Allah shi'a tana faɗa da sahabban manzon Allah sallama kai shi'a ma tana faɗa da ubangiji Allah don tana kokarin ɗauko haƙƙuƙa ne da sun hake bantu gare su kwace da gare su ba a ‘yan wani. Insha Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ɗan gajeruwar faɗakarwa ɗan abin da ya samu bisa ga kasawa da gajiyawa da fatan abin da faɗa Allah ya sa shi albarka ya ba mu ikon aiki da shi ya durar da mu. Kuren da ni a cikin Allah shi ya haifi insha Allah subhanahu wa ta'ala za ka kuma lakata. bi bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته na roƙon أتاقى مالا saka malam da alkhairi sai dai akwai buƙatar yan uwa su dan yi hakuri kaɗan akwai wasu yan uwa da wanda duk in mun tsaya mun lura da abubuwan da malaye karanta da mu gaba daya tarin darasin da aka yi muna ya kamata kowanmu ya zama ya tashi da wanga karatu ya tafi da shi babban abin da yan a ko shi a suka sa gaba mutum alƙur'ani ba su yadda da alƙur'ani ba suna ma cewa inda ba azzalumai suka haɗa alƙur'ani ba me yasa ba a sa suratul alaq ta zama farko alƙur'ani ba saboda ita farkon sauka in ba a azzalimi suka haɗa ƙur'ani ba me yasa yi haka kun ga ƙur'ani qur'ani kenan sannan abu na biyu abinda malamin ba mu bayani na kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zamana lokacin da za a kashe Usman radiyallahu anhu sai suka zo ƙasar Misra suka tarar da mahaddata alqur'ani suka tarar da suka tarar da mahaddata qurani waɗanda yake su ba su da aiki bayan karatun qur'ani amma ba su san ilimin addini ba sai suka kwashe su suka yi gayya da su aka kashe Usman wanga wanga sharri na sun kadasa sannan abu na ƙarshe na 'yan shi'a wanda sun kari kayan su dune su gaba dai imamu Hussein kai ma ta wuce haka nan kira ne suke kamar Allah ya Hussein. ga dutoci nan kana gani to ka tayin ka ɗauki littafin isba fi tarikh za ka ga cewa su shi a su sun kashe Hussein amma da karshe babu wanda suka so in ba Hussein ba kaga wanga ya nuna yaudara da zalunci ko za ka ya ku jama'a musulmi mu kulle wannan mu da shi mu rike wanga darasi mu koyi kaka za mu zauna da su mu gane su mu bambanta kanmu da zuwa saboda sun bambanta kansu da mu Allah ya bambanta su da muwa sun zaɓi fata sun bar shirya suna kiyayya da alkur'ani suna kiyayya da sahabban manzon Allah suna kiyayya da matan manzon Allah suna kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe suna kiyayya da mahaliccin mu Allah to ayi hankuri akwai tambayoyi guda uku insha Allah kuma suna da ma'ana kamar guda wanda za mu ɗauke su kamar tambaya guda na farko abin da ya rubuta cewa ga wace malam ina yi maka fatan alkhairi da duk sauran uwa da suka haɗu nan mu ma mune mai fatan alkhairi ce abin da yake tambaya ya halatta ka fara yi ma dan shi'a sallama ko in ɗan shi'a ya yi ma sallama ya halatta ka mai suwa sannan mai tambaya na biyu ya ce. ya halatta ka yi abuta da dan shi'a sannan mai tambaya na uku ya ce. ya halatta ka yi mu'amala ko hulɗa da ɗan shi'a ko zama wuri guda da shi in mun lura da waɗanda tambayoyi duka suna da alaƙa wannan su ne a cikin takardun tambayoyin nan guda uku Allah ya mamala mu wafaka wajen a ba mu gudunmawa game da waɗanda tambayoyi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Da farko dai zamantakewa ko saka da ɗan shi'a haramun ne saboda musulunci ya yi hane daga kamin da yawon abokai idan ka yi abota da mugun abokin kai zamantakewa da shi babu shakka wannan zai tasiri a kanka kuma yadda aka saba a ɗabi'a galibi idan na kware ya haɗu da mugu to shi mugun zai tasiri a kan na kware ina fahimta ko idan na kware ya haɗu da mugu to shi mugun zai tasiri akan kan namare galiban za ka ga shi na farin zai taci ɗabi'a mugun sai ya zama yana rarrage mai halayya ta fari har ma ya koma wa shi saboda ka kana an bai halatta abuta da dan shi a ko zaman zuwa a shi a ƙasa sai dai sallama ga ɗan shi na akwai nazari akwai wani littaye mai suna hannu kaskiru jami'a shi'a shi dukkanin yan shi'a za mu ce ne to wannan akwai bambantawa wanda ka san tabbas waɗanda aƙidodin da aka karanta da waɗanda ba su ba ga muni ya yadda da su ba ɓoyo shi kai ba shi na ma huruci to wannan kaga ba za ka mai sallama ba ko ga hili da hili wanda ya hito ce a abubakar azzalumi na imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda ya soki ɗaya daga cikin sahabban da Allah subhanahu wata'ala ya ba a cikin alƙur'ani wanda Allah ce ga matsayin sirdaddun Allah ne to kafiri ne dan kamar ya Allah ya yaba shi ko ya ce ƙarya ne yaba to kaga wanda kare ta Allah ko kuma ya kawo ce Allah subhanahu wataala ce li yaqiza bihumul kuffa kenan duk wanda ka jin takeicin Abubakar ko ka jin takeicin Umar da Usman da sauran sahabban manzon Allah yana bakin ciki da su su ne damuwa ta sun tsone mai ido to kaga babu wanda suka fusata in ba kafin ba tun mumini farin ciki yake da murna yake da ji yake da saboda ka duk wanda kaga beji da su yana bakin ciki da su yana su su to kaga shi kenan ya shige cikin tsaron kubba to amma ka san akwai wanda yake shi kawai yana baki bakin kohana bai san abin da a ciki ba bai san can kurya ba ko eh, bai san tafasil na su ba wanda yake shi bai ina yake bai da ido dan amshin shata na to irin wannan kaga ba ka ba ka saurin dabbakan mai da irin wannan hukunci saboda ka dai anan shawara kenan wanda ka tabbatar karara ya bayyana gare ka waɗanga aƙidodin da ke kafirtarwa ya yadda da su to ba za ka yi mai sallama wanda kuma baka sani ba ko kana shakka to kana yi mai sallama don hayo baka da yaƙini ya fita a musulunci to amma kuma ina ba da shawara a samu wannan littafin hallukan biro jami'a shi'a sai a karanta shi a ga bayanai da irin matsayi da bambancin dan shi'a da dan shi'a akwai dan shi'a wanda yake ya shi'ance akwai dan shi'a wanda yake shina dai bakin hanya haka dan sharan hanya kaga dole a bambance tsakanin wancan da wannan alhamdulillah dai an ga samu wanga littafin za a samu bayani gamsashi a ciki ne sunan littafin hal nukaffiru jami'a shi'a sai alamun tambaya shin dukkanin yan shi'a za mu ce kafirai ne za a wanda shi bisa ga hakika ne waɗanda abubuwan bai san musamman harko harkon nan ko harko harko kawai za a ce maka faɗa za a yi da dagutu a tsaye da alƙur'ani a kawo daular musulunci inil hukuma illa lillah kaga sai ka bi kawai ba sani ba to har yanzu ba a rasa wanda kila bai da cikakken bayani game da ita wanda ka san ko kana da tambayar da cikakken bayan da ita kaga ba za ka ba shi hukunci ɗaya ba da wanda ka san shi tabbas komi ya sani game da ita kuma duk waɗanda aƙidojin ya san su kuma ya yarda da su kaga irin wannan ba za ka yi mai sallama ba insha Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mu'amala kamar kila ka sai kaya kila dan shi ana da shago ka zo ka sai kaya wuri ne asali mu'amala ta kasuwanci ba haramun ta ba da kowane jinsi na kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayi ga kafirai ya sayi da musu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sayi ga kafirai suna sayi kafirai na sayi gare su a cikin kifayatul buyu'i na Abdullahi na gudu da cewa wal bai'u ja'izun ma al kuffari wa haka zashira'u bil bukhari ja rajulun bi sha'ihi tawili fabta'a min ha shakar rasuli ciniki ya halatta da kafirai ya zo cikin sayil buhari wani mutum kafiri ya zo da awaki annabi yake sai suwa aka yi annabi ya sayi dalili da ka babu laifi kenan kuma ai wanda annabi ya amsa bashin sha'ir na abincin gida ne bar ga suke ne wuri ne ai bai hudi na saboda haka cinikayya ta halatta da kafirai amma idan ka san cewa dakatar da mu'amalar cinikayya ko kuka san cewa gungungu na ahlus sunna a shiya idan kuka sa takunkumin rashin sayan kaya ga yan shiya wannan zai ɗanɗana musu eh? abin da zai ɗanɗana musu kuma watakila zai zama faɗakarwa gare su kuma zai iya amfani ga wasu waɗanda suke gani ko su kansu wannan babu laifi don an yi amfani da shi amma dai asali ne ba haramun na ba sai dai don wata manufa da aka zato mai karye akan samuwarta kuma manuhan mai inganci sai zama kenan kana iya barin sai kaya gare shi don abin nan faɗakar da shi ko don nuna mai yayyaka da abin da yake bisa gare shi ba wai don asalin sayan abin haramun na ba in ka zo ka saye gare ba haramun ba ne amma za ka iya sa takunkumi ko kuta yanzu misali an ce yan akwai shagon nan shi a garin ga duk wanda ba dan shi bai sayan komi gare shi ai kaga zai shiga jiki ne ko kaga wannan zai tasiri to amma dai ba za a ce asalin cinikin haramun ba amma ana iya bari ne don wata manufa ta maslaha ko don wata manufa da ahalin nan za ta haifar da wani amfani insha Allah subhanahu wa ta'ala wal ilmu indallahi ta'ala